وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon addu'a domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhus sunna na imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala Darasin mu da ya gabata a cikin wannan littafi a satin da ya gabata shine darasi na talatin da ɗaya. Ila yau insha Allah za mu fara farkon darasi na talatin da biyu. Darasinmu na talatin da ɗaya ya kammala daidai gabar da al'imamun barbahari rahimahullahu ta'ala yake cewa ka ji tsoron Allah, Allah shi maka rama ka tsaya yi dibi ga rayuwarka ka shedinka da wuce wuri a cikin addinin musulunci lalle hakika wuce wuri bai cikin hanyar gaskiya ga addinin Allah zurfafawa da ƙetare iyaka da wuce wuri bai bakin gobi ga addini ma'ana baya a cikin addini sha Allah subhanahu wa ta'ala a wannan darasin namu na talatin da biyu za mu fara shi daidai gabar da shi al'imamul barbahari yake cewa wa jami'u ma wasabtu laka fi hadha kitab dakkanin tarsashin abin da lissifanta maka a cikin wannan littafi fahuwa lillahi ta'ala to bayani ne da ya zo daga wurin ubangiji ta'ala ma'ana maganar littafin nan ba wai maganar Allah bace ce kamar alkur'ani 'a wa rasulillah kuma bayani ne da ya zo ta ɓangaren annabi sallallahu alaihi wa ba ana ne kuma duk abin da a cikin littafin ga matsayin hadisi ba ne a'a wa anil tabi'in wa alil qarni ila al rabi' bayan ya kawo cewa abin da ya zo ya zo ne daga tabi'ai daga karni na uku da kuma karni na hudu abinda al’imamun barba hali yake sanya babu bayani a nan shine cewa da dukkanin abinda na baka sifa duk da rashin abinda na sifanta maka a cikin wannan littafi daga Allah ne ta'ala ai dukkanin abinda na abanta maka a cikin wanga littafi asali ne na itikadi ko aƙida wadda kuma ita aƙida ko al'itikad ana rikota ne daga alƙur'ani da sunna da haka abubuwan da mala yake kawowa a cikin wannan littafi nashi na sharhu sunna suna akan namatu na alkitabu wa sunna shi yasa yace abin daga Allah ne bayanin da na zo da shi haka kuma daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muallif wanda ya rubuta littafin nan ma ta bi shay'in min indiyati bai kawo wani abu ba wanda yake na daga gare shi ko ganewar shi ko fahimtar shi a ya zo ne da annusos al albahira yana ƙoƙarin bidowa da kawowa dalilai daga Allah ta'ala ko dalilai daga wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko dalilai daga magabata a ƙarƙashin alkur'ani da sunna yace kama bar wagga maganar bima kana alaihi salafu hadhihi al-umma ina zuwa da abinda magabatan wannan al'umma suka kasance a kansa wala ahadathu qawlun wala ahadathu qawlan bana kirkira wani abu na magana min indiya ya fi ta daga gare ni ba zan yi wata magana ta raɗin kaina ba a'a wa inna ma huwa hikayatu lima fil kitabi was sunna kawai abin da nake kawowa hikaya ce a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna amma alaihi wa hadhihi al-umma da abinda magabatan wannan al'umma suke a kansa saboda haka al’imamu imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala wa jazahu ahli islami khaira bai kawo mana komai ba in bayan hanya wadda take lamun lahiya wanda ya shiga hanyar nan yana tsira da izinin Allah aka ce da al-imam al-barbahari yayi wa ar rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda na zo na zo ne da shi a ƙarƙashin bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda abinda aka jingina ga alqur'ani ko abinda aka jingina ga hadisi kuma ya zamana abinda tabbas haka ne ta ya koma ƙarƙashin alƙur'ani da sunna ko dai abin da na zo da shi ya zama a ƙarƙashin alƙur'ani ko ya zama a ƙarƙashin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam to idan ya zama haka to abin da ya koma fa huwa lillah ya koma daga wurin Allah wa rasuli kuma da wurin manzo ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ata al-imam al-barbahari cewa da yayi wa wa wali tabi'in aka kuma abin da nazo da shi na zo ne daga bayanin sahabbai da tabi'ai kamar haka kuma abin da duk malam barbahari ya ambata a cikin wannan littafi to ya kawo ne faruwa anil qurunil anil qurunil mufassala التي أثنى عليها الرسول zai kawo abinda waɗannan ƙurunan salata al-mufaddala wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yabo a kansu zai kawo bayanin su ne ta hanyar cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam mafi alhairi daga cikinku. rata, waɗanda na rayu da su sahabbai kenan don mallabi na ya sa'an sa'annan masu biyan su tabi'un don mallabi na ya sa'an sa'annan masu bi musu su ne tabi'un tabi'ai waɗanda shi marwaici imran ɗan hussein Allah ya ƙara masa yadda yake cewa la'adun ban sani ba zakara ba da karni naini a salata bayan ne ce a hairukun karni shi ya ambata sau biyu ko sau uku saboda haka zammal qurun al-mufaddala su wannan tsara guda uku ko kuma tsara guda hudu amma mafi rinjayen zance tsara uku sahabai tabi'ai da tabi'ut tabi'in su ne ake ce ma qurun as-salasa al-mufaddala ko qurun al-mufaddala as-salasa ara mafifita guda uku Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarce mu biliktidai bihim da yin koyi da suwa wallahu jalla wa'ala Allah mabuwayi mai girma ya yana cewa wasabiquna al marigaya na farko min al daga cikin muhajirai Wala ansar da kuma ansar waɗanda suka rigaya suka tsere ma sauran al'umma sune ne muhajirun da ansar wallazina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka biyo su da kyautatawa kaga tabi'un sun biyo sahabbai da kyautatawa aka tabi'u tabi'in Suma sun biyo tabi'un da kyautatawa kuma sun biyo sahabbai da kyautatawa ga Allah ta'ala yana ambatar su a cikin littafinsa na alkur'ani saboda haka waɗannan tsara guda uku su ne tsara mafifita kuma su ne waɗanda suke sun tsere matsara su ne marigaya na warko da sun rigaya da cikin yan garin madina da kuma yan garin makka waɗanda suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su gushe ba suna kyautatawa ba su wuce wuri kuma ba su yin sake kuma suna da ilimi akan abin da suke a kansa ba irin yadda muke zama kara zube ba a'a su magabata na gari suna da ilimi akan abin da suke a kansa wanda wannan shine kyautatawa ka zama kana da ilimi akan abin da kake a kan shi malamin ce akwai da yawa daga cikin masu da'awa na cewa su suna biyar hanyar magabata sai dai bai bi wannan hanyar ta magabata da kyautatawa ba shi ne wannan da'awa Misa bai bi hanyar da kyautatawa ba saboda bai santa ba to baka san hanyar magabata ba to da ƙaƙa za ka bi hanyar ta magabata kuma wa yazunnu anna hadha al-fi'la yana ma san cewa wannan aiki aw hadha al ko wannan magana annahu min qawli salaf cewa tana daga cikin magana ta magabata an fi'ilihim ko aikinsu fala ya wannan bai biyo su da kyautata ba saboda bai da ilimi a kansu labudda a aratta babu makawa idan kana nihin an tanhaja manhaja salaf ka shiga hanyar magabata an ta ta'allama ɗariƙatahu ka nemi ilimi game da ita wannan hanyar tasu wa kitab wannan littafi na sharhun sunna min al-kutubi yana daga cikin littafan da tasifu laka tariqatus salaf yake sifanta maka hanyar magabata bayan ya sifanta maka ita kuma ya bayyana maka ita wannan hanya ta magabata aka ce wata malam hari ya yi rahmatullahi alaihi وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع القرن نأكو zuwa ƙarni na hudu har yau ne bayanin da ya gabata ne na cewa ƙarnunnuka waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya yi yabo a kan ma'abuta waɗannan ƙarnunnuka ko tsara wa iya salasatu qurun ara uku ce as-sahabatu sahaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kulluhum udud dukkan sahabilai ne tabi'un da kuma tabi'ai mabiya sahabbai waɗanda mayyos sun yi karatu daga sahabbai wa tabi'in da masu biyar su tabi'ai aikin warrari dukkan wanda ya zo na hudu min ba da asba'i tabi'i bayan tabi'u tabi'i waɗannan su ne da suke cikin jama'a ta hudu amma dai abin da yake tabbace al-qurunu al-mufassala al-thalatha saboda haka waɗanda suna da shaidu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam akan zaman su mutane na gari akan zaman su mutane na kirki idan kan lura da samuwar jagorori ko magabata na addini da samun matsara ko ma'argata masu kiyaye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. za ka same su a cikin waɗannan ƙarnunnuka da aka ambata guda uku za ka same su wato jagorori ka ƙara ma da a'immatul arba'a za ka samu manya-manya daga cikinsu manya-manyan malamai waɗanda a ne musu lakabi da annujumun nayyira annujum annayyira taurari masu haske duk waɗanda adda wannan takin sun gabata ne a cikin waɗancan karnannukan guda uku ba ba na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabi'ai da mabiya tabi'ai ma'ana tabi'u tabi'in kamar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi shaida game da suwa ko kuma a kansu malam ya ci gaba yana cewa fattakillaha ya abdallah ka ji tsoron Allah ya kai bawan Allah wa alayka bit tasbih wa taslim wa tafwid wa rida lima fi hadha alkitab ka ji tsoron Allah ya kai bawan Allah ina umarninka da gaskatawa da sallamawa da fawwazawa ka fawwala kuma ka yadda da abin da ke cikin wannan littafi na sharhu sunna la taktumu hadha alkitab la taktumu ahadan kada ka boye ma kowa wanga littafi Mina ahalil ibla daga cikin ma'abuta al-ibla ba a sa ana fatar ya ruddullahu haya hayarana an hairaki abin da yasa ba a son a ɓoye ma kowa wanga littafi daga cikin ma'abuta al-ibla don yi rayuwa ana fata da ƙauna ta Allah ya mai da mai demuwa ya dawo daga barin demu da yake a kanta ya dawo a kan hanya ya dawo a kan tsawaba ya gama ya bar demuwa ya dawo a kan hanya ta halin suna wal jama'a aw sahiba bid'atin ko kuma ana fatar Allah ya mai da ma'abuci bid'a an bid'atihi daga bid'arsa ya saba da bid'a Allah ya gama shi da wanga littafi na sharhu sunna sai Allah shi mishi maita ya gane gaskiya ya yi gaskiya ya dawo ya bar bid'a saboda bid'a babu alkhairi tare da ita kuma bid'a abin da baya da asali a cikin addini shi ne bid'a aw man an dalalati ko kuma ana fata Allah ya dawo daga marar sani wanda yake fatacce ne daga barin fatarsa fayyuzihi sai zama ya tsira a dalilin wannan littafi a dalilin karantarwa da ya sama a ƙarƙashin wanga littafi na sharhu sunna saboda haka malamai ce la ka ji tsoron Allah dama tsoron Allah shi an jagora da al'amari Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhan nabiyyu taqillah mabudin suratul azab ya kai annabi ka ji tsoron Allah ma'ana jum ala ta'atihi ka dawama kan da'a ga Allah haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ittaqillaha haitu ma kun duk inda kake ka ji tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala malamin cewa alayka bil amri al awwal al atiq ina horonka da al'amari na harko da daɗaɗɗe wacce da ya hanyarta al-qurunul mufassala as-salasa wa huwa ma laka shine abin da na baka misali biya hazar kitabi a cikin wannan littafin nawa ka tsaya a kan shi farahim Allah Allah ya ji kan da wa rahima walidai kuma Allah ya ji kan mahaifansa Allah ka ji kan bawa Allah ka ji kan mahaifansa qara hazar kitaba da ya karanta wannan littafi Imam al-Barbahari alaihi rahmatullah yana bayanin cewa yanzu yana addu'a ne ga mai karanta littafinsa Allah ya ji kan bawan da Allah ya ji kan bawa kuma ya ji kan mahaifansa wanda ya karanta wannan littafi bayan ya karanta wa bassahu ya watsa shi yasa aka rubuta littafin kuma ya raba ma al'umma ko kuma a'a ya sawo a kasuwa ya raba ma al'umman musulmi misali kamar mu da muke karatun wannan littafin na sharhar sunna mu samu wani bawan Allah da zai so mana akalla kwafi goma ko ashirin sai ya kawo mana idan muna karatu to kaga malami littafi ya yi addu'a ya Allah ka gawar zama bawanka ya Allah ka gawar zama mahaifansa wani bawa na wanga wanda ya karanta wannan littafin nawa kuma ya watsa littafin wa amila kuma ya yi aiki da shiya wada ilaini ya yi kira zuwa ga shi wannan littafi ma'ana ya yi kira da abin da littafin ya kunsa wa hatajja kuma ya kawo dalili da shi wannan littafi fa innahu a bin abin da ke cikin wannan littafi addini na na Allah saboda bayani ne na addinin Allah kuma a ƙarƙashin littafin Allah wa dini rasulillah kuma addini ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda bibiyar hadisai da suke cikin wannan littafi wannan kenan in sha Allah subhanahu wa ta'ala hada ma ibadallah abin da ya sauƙaƙa kenan kuma mun kawo daidai ga gaba da ya kamata a ce ainihi mun dakanta saboda a kusan ƙarshen gaba ce da shi al'imam al bahari ya tattauna wannan ƙabiya na nuna dai littayen da yana taya ne a ƙarƙashin alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya rubuta mana gani za mu tashi darasinmu na ainihi talatin da uku a gaba daidai gaba da shi al’imamul al har yake cewa fa innahu manista istahalla shay'an khilafa ma fil kitabi fa laisa ya din Allah fa innahu laisa a laisa ya dinu lillahi bidinihi to daidai wa gaba ina ganin Allah ya so in za mu tashi darasin mu na gaba nan za mu ainihi dora fatan mu da kaunan mu Allah shi muna muwafaka da dace sa ayyukan mu su zama dan bi ɗaya da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك